shekara 1441 Allah subhanahu wata'ala ya kaddara muna cikin rayayyu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su tsawon rai da dama da lafiya har suka samu damar azumtan wannan wata mai albaka muna godiya ga Allah bisa wannan ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya mana mai girma muna kuma fatan Allah subhanahu ta'ala, ya sa wannan azumi ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu ta'ala? da dukkan sauran nau'o'in ibada da Allah ya sa ake samun daman yi bisa taufikinsa muna fatan Allah subhanahu ta'ala, ya sa mu dace da yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin haka a wannan kini ko a wannan majalisi insha Allah ta'ala muna duba ayoyin surat takwir waɗanda suke magana waɗanda suke magana akan tashin alƙiyama ahwalin kiyama na lokaci guda da yadda jama'a za su zama da yadda yanayi zai zama yadda yanayi zai zama a ranar tashin alkiyama ko kafin faruwar tashin alkiyama yadda damuwa take da kuma yadda mutane za su samu kansu a cikin wannan lokuta saboda abubuwan da za su gani su shaida da abubuwan da za su gani na ta da hankali waɗanda ba a taɓa ganin su ba kuma daga lokacin ba za a sake ganin su ba za a samu wato yanayi na ban tsoro da firgici da yanayi na damuwa da tashin hankali da babu wanda ba zai firgita ba kuma babu wanda ba zai firgi damuwa ba saboda yanayin da za a gani haka wannan ya sanya wajibi ne murin tuna wa kanmu bayanan ayoyi da ala ya yayi magana akan waɗannan yanayi tun kafin su zo ya zama mun shirya ko ya zamanto muna kokarin shiri daidai gwargwadon abin da mutum zai iya gudanarwa domin tashin alkiyama ba abun wasa ba ne kuma yanayin tashin alkiyama ba abun wasa ba ne tashin alkiyama babu abun da yake makura an kure shine tsayuwa gaban Allah shi yasa ake so mutum ya yi tanadi ya ji tsoron wannan tsayuwa nan kuma ya ji tsoron cewa in a tsaya yaya zai kare mana yaya yaya tsayuwan za ta zama shin ya yi abin kirki ta yadda zai samu abu na nasara ya tsira a wannan rana ko kuma a'a ya yi wasu abubuwa waɗanda suka lulluɗe duk wani aikin alkhairi shi yasa kullum ake magana akan tashin alkiyama Allah subhanahu ta'ala cikin ayoyi duk surar da ka bude alqur'ani ko duk mafi yawan rinjayen surar alqur'ani ayoyin alqur'ani kusa kaga sun yi bayani akan wani abu ko da na hukunce hukunce ne amma sai kaga an Allah subhanahu ta'ala ya ce karkatowa zuwa ga bayani akan alkiyama tashin alkiyama da ta da yanayinka da kuma yadda abubuwa za su ke gudana shi yasa mu ma wajibi ne ya zama muna tunawa kanmu abubuwan da yake gabanmu wanda ke na wajibi dole ne za a yi tashin alkiyama kuma dole kowa a cikinmu zai fito kuma dole ne kowa zai tsaya kuma kowa za a masa hijabi gwargwarin irin aikin da ya yi kamar waje da khairan fali da. wanda ya samu alkhairi sai gode wa Allah wanda samu sabanin alkhairi kar ya tafi kowa cikin kansa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya fice cikin hadisi na da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaito cikin ma'anan a cikin ayoyin da muke karantawa Allah subhanahu ta'ala yana magana a hawa na tashin alkiyama mun tsaya aya ta biyar ko hudu muska aya ta hudu wai zala isharu za mu tashi aya ta bayan wannan wadda in ka sake duba tun daga farkon su Allah subhanahu wata'ala yana magana ne wayaye yanayin mutane kuma mai mutane suke tsammani idan waɗannan abubuwa su faru da rinka jera su tsoron da abubuwan suka faru ranar ne mutum ke sanin cewa eh lallai Allah shi ne Allah ba abun bautawa daga gida sai Allah subhanahu Za ka ga irin wa'annan sura da shamsu kuwirat filinta ne a idan sama'un shabbad ko idan sama'un fafarat duk waɗannan suna daga cikin surori ne gajeru a kusa-kusa waɗanda suke cina wa mutane faruwan tashin alkiyama da kuma yanayin da wato ahwal mana har harkar tashin alkiyama ne sai mutane kawai su gani wannan abun yana gudana yana faruwa to ba karamin tashin hankali wani ba karamin kuma ke jarrabawa ba ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke tina wa mutane suke sani kuma suke abuna ake bukatar su su kuma mai da hankali domin su yi abin da ya kamata kafin wannan lokaci ya zo don lokacin ya riga zo to lokaci ya riga ya kure kenan yau mai ake ba abu rabbi ka la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat imani imaniha khaira ranar da abubuwa suka fara faruwa na waɗannan yanayi su babu wani abu da zai wani imani da zai amfanar da wata rai ko kuma wani abu da zai amfa wato ko kuma raikin da ba sai aikin alkhairi ba ta fara aikin alkhairi a ranar wai don tana neman tsira a abinda aka yi tun da a jiki abinda aka yi na aikin alkhairi tun kafin wannan lokacin shine ake bukata mutum zama mai aikin alkhairi tun kafin nan idan lokacin ya zo sai ya kara aikin alkhairi ta wannan fa nema saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce wa idzal wuhushu hushirat zaka yi saki karantowa daga farkon sura har mu je kalimat zakkum أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاب عقلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت نعم Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka fara jiya idan shamsu kuwirat idan rana haskenta ya toshe wani an yi bayani dogo a kansa an wuce wadda ke yanayi ne da tashin alkiyama rana ta fito ta yamma kuma ta zamanto ta yi duhu babu haske ta suke ta wai me kuka shirya me kuke tunani yaya za ku zama ya yanayin ku zai zama idan aka samu wannan rana ma'ana rana ta toshe ta yi duhu ta fito ta yamma yaya kuke tsammani wa idan nujumun kadarat yaya kuke tsammani a lokacin da taurari suka tsintsinke me kuke shirin yi wannan lokaci zai zo tabbas me kuke shirin yi me kuka shirya yaya shirin ku yake yaya kuke tsammanin zama idan hakan ya faru wannan shi ma an yi bayani ne ci a baya wa idan jibalu suyirat Allah subhanahu ta'ala ya ce yaya kuke tunani me ina hankalinku yake yaya za ku zama me kuke tsammanin faruwa idan aka tafiyar da waje? ga duwatsu suna tafiya sun zama kamar gajimare kamar yadda Allah ya bayyana shi ma an yi bayani mai tsayi a baya akan yaya mutane suka shirya idan irin wannan abin suka faru Allah ta wa idza isharu utilat yaya mutane suke tsammani kuma yaya za su zama me suke tunani a lokacin da manya-manyan dukiyoyi na jama'a suka rinka tsallakewa suna guduwa suna basu kamar misali manya-manyan rakuma mata masu ciki waɗanda suka fi soyuwa a gurin masu su a gurin maciyayensu da mamallakansu sun fi soyuwa amma a ce mutum yau balarabe musamman balaraben kawai yana kiwo da kuma a ce raƙumansa ne na kansa amma yana ganin raƙuma masu ciki amma yana tsallake su yana guduwa yana barin su yaya ake tsammani kuna tsammanin abu mai wasa ne karamin abu ne zai iya sa ya tsallake irin wannan dukiya ya gudu ya bace ko waiwayawa baya yi wani ba abun wasa ba ne to misali duk wata dukiya da mai dukiya yake da ita abin da yake da shi da duk abin da ya mallaka ranar da yanayi ya kai yanayi to mutum zai gudu ya bar abu to yaya kuke tsammani idan har yanayi ya kai ku ga mutum yana iya guduwa ya bar dukiyarsa da abun da ya mallaka da mafi soyuwan dukiya a gurinsa sai mutum yana iya guduwa ya bar 'ya'yansa da kuma matansa da iyayensa da kannensa da yayinsa yaya abun zai kasance don haka Allah subhanahu wa yake waɗannan bayani wai yaya mutane suke tsammani ne kuma yaya za su kasance idan waɗannan abubuwa suka faru ya shi gaba wata wa idan wuhushu hushirat yaya mutane za su zama kuma me mutane suke tsammani yaya tunaninsu yake idan aka wari gari dukkan baha'in dabbobi da na jeji da na gida dukkan dabbobi waɗanda suke rayuwa a jeji waɗanda suke rayuwa a gida da tsuntsaye masu tashi sama da dabbobi masu yawo a ƙasa da masu ƙafa hudu da masu ƙafa biyu da wanda suke jan ciki Allah subhanahu wataala biyu ya san da su ya halice su ya tsara kowa cikin nasa da masu kafofi da yawa Allah na da wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batni ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء الله سبحانه وتعالى شيني وان دي أهلي شكوة جدة أنت جاب ما يدب على وجه الأرض abin da ke motsi da rai a jikinsa a kan doron ƙasa shine dabba to allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicci kowace dabba daga ruwa daga cikin dabbobi da Allah ya halitta akwai waɗanda akan kafa biyu suke tafiya akwai wanda aka yi daga cikin dabbobi da Allah ya halitta wanda akan cikin suke tafiya su kullum kawai a kire suke akan ciki akwai wanda jan cikin ma kawai suke yi suna tafiya akwai waɗanda akwai ɗan kafafuwa kafafuwa ƙanana ƙanana akan cikin haka suke sun kuyi kullum a kire suke wanda kuma cikin kawai suke ja suke tafiya akwai wanda suke tafiya akan kafa biyu don sun tashi sun tsaya akan kafa biyu suke tafiya akwai kuma waɗanda akan kafafuwa hudu suke tafiya duk wannan Allah subhanahu ala ya halicce su da makamantansu su su ne waɗanda ranar tashin alƙiyama duk gaba ɗaya Allah zai taru su shi ne yaya jama'a suke tsammani ya kuke ne adam me kuke tsammani me kuke tunani a lokacin da aka taro dukkan dabbobi gabatansu da tsuntsaye da masu jan ciki da masu kafa biyu da masu kafofi cewa da masu kafa hudu da dabbobin jeji da waɗanda aka taɓa gani da waɗanda ba a taɓa gani ba dabbobin da suke cikin ƙasa abu na in ka ba malaman tafsiri suka ce hatta zuba har ƙuda Allah subhanahu wa ta'ala zai karo su a wannan rana da ƙudaje ga tsutsotsi ga waɗancan nau'in ƙwarin ga nau'in wancan wa izal hushi hushirar Allah subhanahu wataala ta me kuke tsammani in ku duba waɗannan dabbobin gaba ɗayan su wasu nau'i ka kawai da za a je a gefe in ka zo ka gansu sai ka rasa inda za ka sa kanka amma ranar tashin alƙiyama gaba ɗayan su wanda Allah ya halitta duk za a taro su su ma kake duniya ce mai zaman kanta da haiwan ake duniya ce mai zaman kanta su ma kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala zai taro su ka ga wani dabban abu ne ga kafo a kansa da kasar abun ma bishiya ne Abun ya yi rasta wani ga kankanin tayi wani babban tayi wani ga su Allah ya san su kuma duka Allah zai taro su ka duba duk gaba ɗaya dabbobin nan kowanne daban yake da uwansa ranar sai Allah ya taro mutane sai sa Allah yake cewa bala qadirina ala an nusawwiya banana wallahi muna da iko mu taro hatta yatsun mutum batamat na mutum batamat wato abuna tamprint na mutum fingerprint mutum shi ma Allah subhanahu ta'ala zai taro shi ma'ana shi ne yake da bambanci na kowa yake da bambanci da na ɗan uwansa hatta na uwa yake da bambanci da na ɗa na ɗa yake da bambanci da na mahaifi amma Allah subhanahu wataala zai taro kowa ba tare da ya manta da shi ba to haka ma yadda dabbobi nan dabbobi nan su ba kowanne wani masana dabbobi da suke mana bayanin cewa yanzu misali irin abana jakin jejin nan mai zane-zane a jikin sanar zebra yana zane-zane a jikin sa sai babu wani duka duniya babu wani wanda zanen su zama iri ɗaya da na ɗan uwansa dukkan su zanen akwai bambanci wani ya kakace dole idan ka su ko su nawa ne a gaban ka idan ka duba zaka ga jerin kwanciyar zanen suka miki wannan dan uwan sai ka duka duniya suke da za ka ga sunan amma inda za ka kalla baka ankara ba ita ka duk zanen su iri ɗaya ne amma kowanne zanen sa wani za ka ga an kwantar da su sun kalli gefe wasu sun yi kaza haka Allah subhanahu Ta'ala ya tsara su kowanne a bambanci na uwa daban na ɗa daban ba binciken masana wannan bangaren ya tabbatar da cewa kamar da ke bayani babu wani daga cikin zaba da ake da su a duniya wanda aka samu zanensa ya zama iri a babu shi ka duba tsarin Allah subhanahu wata kenan to yanzu waɗannan kai a tara su na duniya kudaje kai a tara iya kudajen duniya kaje samari a ina za su zauna a ina za su tsaya a ina za su taru a tara tumaki zalla na duniya da Allah ya halitta da kake tsammani a tara jakuna zalla na duniya a tara dawakai zalla na duniya a tara kuma dabbobin jeji giwaye zalla na duniya zakuna damisa kuraye da makamantansu birnuka zalla na duniya wanda Allah ya halitta tun daga farko zuwa ƙarshe Allah zai taro su wa idza al-wuhush hushirat Allah subhanahu wata'ala ce to ya yanayin mutane zai zama idan aka ce waɗannan dabbobin gaba ɗin su aka rusu ga sunan kuma kowa yana gani kuna ganin su suna cikin ranar kawai ba tun da ake jira sai aikin Allah subhanahu wata'ala abin da Allah ya ce a yi shi ke faruwa inda kuna gani sama za ta rinka tsagewa mala'iku suna zubowa kuna gani ƙasa za ta rinka tsagewa waɗannan duwatsu suna rushewa suna tafiya kuna tasowa daga cikin kaburbura haka za a yi kuna gani za ga ko ta ina yana rushewa sannan kuma kuna fitowa mala'ika yana kira ku taho ku taho ku taho ku taho kuma ibn yattabi'una da'iya la'i wa jara wa khash'at al-aswat lir-rahman wa khash'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa Allah subhanahu wata'ala ce ma idin ya tabi yattabi'una da'iya ranan ka ga mutane suna bin mai kira shine mala'ika daga ku taho ku taho la iwaja lahu babu kakkacewa babu wanda zai kana ko ya yi ko ya yi hagu wa ake al-aswatu rahman kan wani sauti da za ka ji hayaniya in mutane su taru su da yawa ka ji hayaniya ko ka ji tafiya ko ka ji surutu an taso daga wani guri ko daga masallaci ko daga kasuwa ko daga duk aka taso ko daga wasu gurare duk aka taso za ka je in dai akwai jama'a ne suka taso to za ka je hayaniya hakan nan na hayaniyan abun hawa hayaniyan ko daga ka aka fito kika ji hayaniyan abun hawa hayaniyan wasu biri da sauransu to idan har tashin alkiyama ta zo wannan gashi da taron duniya ne al'awwalu na wal akhiru na farko da na karshe taron duniya ne gaba daya amma kuma babu magana a wanda zai ce wani ala kana kallon wannan wannan kallon ka amma ba ka tunanin wannan wane ne ina kwana wannan wane ne assalamu alaikum wa rahmatullah ko wani abu duka wannan babu shi wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka ji kawai sai karan dunduniyar mutane suna tafiya ba takalmi ba riga ba wanda ba hula haka kawai kirara haka ba ta yi ana tafiya Aisha radiyallahu anha ta ya Rasulullah kirara Shirki ma da shirki duk suna gurin tsirara a nan tsirara su ne aisha takin kiyama wa yake maganar surkuntaka har ta surkuntaka da kunyan surkuntaka wannan wa yake maganar ta ranar tashin alkiyama ai ba mai ankara ma cewa wancan surkinsa ne wancan ba surkinsa ba kowa kawai kan surki ba mai ankara cewa wancan ya ce waccan ta ne waccan uwa ce wancan uba ne duk wannan ba ta wannan ake ba ba a zo ga nan ba kawai rikicewa kawai ake ciki ana cikin rikicewa ne kowa yanzu ba abun da yake tunawa sai ina zai shiga yaya zai ya tsira ina zai fita menene mafita ina ne mafita kuma me za a yi me ya saura yau kan me ake ciki ne yau ne ina aka shiga ne yau me za mu yi ne yau me muka yi wa Allah ne yau me Allah zai yi da mu ne wannan shine tashin alƙiyama shine hada ma wa'ada rahman wa sadaqa al-mursalun wannan shine ranar da Allah ya yi alƙawarin za ta zo wa sadaqal mursalun manzanni sun yi gaskiya cikin tabbacin bayani da suke yi takin alkiyama tana zuwa ta yi kakwaru alwaki a shi ne Allah ki faɗi iza waka ake waƙi'a idan me aukuwa ta auku ita ce tashin alkiyama ita ce tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idan wuhushu hushira ana fassara wa idan hushu hushirat da cewa idan dabbobi suka rasu wai tashin su kawai shine taro su shine mutuwar su ta fassara tashin abuna eh, wasu masu fassara sun yi fassara haka wa idan hushirat shine taro su gaba daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya wajen wa tsaira mahshura kullun lahu awwab zaka ga tsuntsaye yawancin sun sun taru lokaci guda to haka nan taruwan waɗannan dabbobi ranar tashin alƙiyama shi ma haka ne da izar hushira idan aka ce yau dabbobi da masu cin ciyawa da masu cin nama da masu kowanne kowane irin nau'in dabba Allah subhanahu wa ta'ala ce za a taro su gaba ɗaya don an taro su me kuka shirya don an taro su me kuke me kuke shirin yi don wannan rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a wani hadisi shi sa'a tashin alkiyama ta kusa to don ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ai aiko shi ma alama ce ta tashin alkiyama ce tara ba tashin alkiyama ta kusa to dukkan alamomin da za su sa su tabbatar masa cewa tashin alkiyama ta kusa to sun bayyana amma wala yazdadu an-nasu anillah anillah illa bu'da mutane ba sa ƙara auka maƙalar sallallahu alaihi wasallam mutane ba abun da ke ƙarawa game da Allah sai nisanta ga dai takin alƙiyama ta kusa to amma mutane sai ƙara ta Allah sai sannan mutane ba sa ƙara komai game da duniya illa ƙara kusatowa da kwaɗayinta don ka duba muna ƙara kwaɗayin duniya lokacin da tashin alƙiyama tana dabbamu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ya qaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane ya kusa gashi nan ana dabbai wa mutane hisabi tashin alkiyama tana dabba faruwa amma wa hum su ko mutane fi ghaflatin suna cikin rabtana suna shagalce suna rabtane mu'riduna suna ta bijirewa dokokin Allah maimakon su bijire Allah sai suna bijirewa Allah subhanahu wata'ala ce ga tashin alkiyama ta kusa to amma mutane sun bijirewa dokokin Allah ga fara'i sun bijirewa dokokin Allah sai ma kara bijirewa din suke wannan ba karamin eh, jarrabawa ba ce tashin alkiyama ta kusa to amma mutane suna ƙara zijirewa dukkan Allah suna ƙara bijirewa jin Allah subhanahu wata'ala ba sa ƙara kusaci ga Allah su ƙara nisanta ga Allah wani akwai tafi hankali haka akwai abun ban mamaki a ce mutane sun nisanci Allah a lokacin da ake bukatan su koma kusa da Allah a ce mutane sun ƙara nisa sun bar Allah a lokacin da ake so su zo kusa da Allah don su gyara ayyuka su yi abin da Allah zai musu rahama don su samu tashin alƙiyama kusa ana don samu tashin alƙiyama cikin sauƙi in ka riga ta matso Allah subhanahu wa ta'ala da iqtarabat as sa wa inshaqqa al-qamar tashin alƙiyama wallahi ta kusa kai Allah sai da yace ata amrullahi la tastajilu al'amarin Allah ya riga ya zo tashin alkiyama ta riga ta zo sada alkiyama Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'itu ana wa sa'at kahate an ta da muni tashin alkiyama kamar waɗannan yatsu yatsun asbaba da kuma da doguwar yatsun nan daga gajeruwar ni da tashin alkiyama ta in ka da ta mai sai da tashin alkiyama ma ta kusa ta riga ni akwai gogayya kusa-kusa ne da faruwan tashin alkiyama da kuma aiko Allah sallallahu alaihi wasallam aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta kusatuwan tashin alkiyama to ce wajibi ne mu shirya wajibi ne mu yi tuba wajibi ne mu yi istighfari wajibi ne mu kama aiki na kwari wajibi ne ko mu yi aiki domin Allah wajibi ne mu zama masu ikhlasi cikin dukkan ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ce wa idan biharu sujjira me kuke tsammanin yanayin ku idan har kogi koguna na ruwa sujjira aka kafe su ko kuma suka kane da wuta ruwa wanda yake kashin ka me kace tsammani ran da kogi ya kama da wuta wannan ba bala'i ba wa idan biharu sujjirat a wata fassara shine idan idan aka ce kogi na ruwa manya-manyan kogunan ruwa ina kawai a ga wuta ne suke ci tana balbali a kan ruwa to ya zaka yi ina gurin gudu ba an ce wuta ta kama sai a ɗebo ruwa a zuba don wuta ta gudu to yanzu ruwan ne yake balbali da wuta kuma kogi ne ba a ga tsunami ba bala'in tsunami duk wanda ya ga bala'in tsunami ya san cewa eh, ruwa zai kama da wuta kai ruwa abin kamar ruwan wuta ake ruwa kogi yana gudu da ruwa wuta ce gantalin bala'in wuta sannan da wuta tana cewa a cikin ruwa tsunami gashi nan duniya a asia kasashen asia sashen yankin indonesia da aka yi wannan bala'i aka yi wannan yankin abin da aka yi wannan bala'i a waɗancan bangarori a waɗancan shekaru a baya wa yake tsammanin tsira a irin har tsuntsu da tsira ba a wannan wuri har tsuntsu da tsira ba babu wani abu da ya tsira a ce ruwa ne yana gudu ga wuta a cikinsa tana ci wani shi ne abun da Allah subhanahu wa ta'ala yake bari wa idan biharu sujjira me kuke tsammani yaya za ku yi yaya za ku kasance idan aka ce muku koguna sujjira ana sun kama da wuta don koguna suka kama da wuta yaya kuke tsammani yaya za ku kasance yaya abubuwan ku zai zama me kuka shirya wa wannan lokacin me kuka shirya wa wannan rana akwai tashin hankali iyakar tashin hankali Allah subhanahu wata'ala yana magana Allah subhanahu wata'ala ya san abun da ya shirya na faruwa a lokacin tashin alkiyama da faruwa kafin ranar ta auku da kuma aukuwar ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya san to me kuke tsammani kuma me kuka shirya wa wannan rana ko wannan yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ke magana a kansa me kuka shirya wa idan nufusu zuwijat a ce ma kogi ya kama da ruwa abinan da wuta wa idan biharu sujjirat kogi ya kama da wuta ya bushe ya zama gaba ɗaya wuta take balbali akan ruwa ai magana ta riga ta kare sannan Allah ta wa idan nufusu zuwijat yaya lamarin ku zai zama a lokacin da rayuka aka hada su da ma'abutansu mana rayuka aka hada su da ma'abutansu an fassara da fassarori misali wata fassara tana cewa aka ɗauko rayuka suka shiga cikin jikunan da masu karayu a cikinsu ran kowa aka mayar masa da shi da bayan an mutu So, yanzu dukkan waɗanda suka rasu shekaru dubbai da suka wuce kun farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya waɗanda suka rasu su me suke tsammani ranar da aka dawo da rayukansu suka sake shiga jikinsu me kake tsammani me ka shirya don wannan rana me kike ganin zai faru idan aka yi haka yaya kake jin lamarin zai zama idan aka yi haka shine wa idan nufusu zuwita idan rayuka aka ma'ana aka ne da su ga ma'abutansu aka sake ne da su ga ma'abutansu me kuke tsammanin zai faru wanda ya mutu shekaru da yawa yau sai gashi an dawo masa da rai ya tashi wani can sai da ya tsufa a duniya ya yi shekaru masu yawa a duniya har ya tsufa sai allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa yana can bayan allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa shekaru da yawa yana cikin ƙasa yau sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya dawo masa da rai irinsa suna nan kata-kata. wanda tun farkon duniya tun zamani annabi adam alaihi salam suka rayu shekaru dubbai ne suka da sai ga su an dawo musu da rayukansu kuma sun tashi sun tsaya to me kuke tsammani zai faru yaya za su ji har nuna baya bayan nan bayan mutane sun rasu mu na ƙarshen zamani bayan mutane sun rasu sana a ce an dawo da rayuka me kuke tsammani Allah subhanahu wata'ala ya yi magana za a yi busa a cikin ƙaho za ka yi busa a cikin ƙaho za ka ga mutane take sun mutu sannan idan aka mutu bayan wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ya take umarni a take busa a cikin ƙaho idan aka yi busa a cikin ƙaho sai mutane su tashi shi ne za ka ji waɗanda ce mutane wanda ba na kifiyo suna cewa man ba a sanamin min marƙadina man ba a sanamin waye ne ya tashe mu ya tada mu daga wannan wannan ɗan kishin gida da muka yi muke bacci waye ta da mu wani irin me zai faru me yi aka yi ina ga wanda shi ko shekara dubbai yi a kwance yana kwance kawai kun tashi alƙiyamar nan an ga Allah ya gama sai ta komai kawai jira nan ake jira lokacin ake jira duk komai Allah sai ta ranar da zai faru fitowar rana ta yamma ta zaman to babu babu haske sai duhu Allah ya saki lokacin da zai faru lokacin zai zo zai faru Allah subhanahu wataala ya saita Allah subhanahu wataala ya saita dukkan abubuwa yanda za su faru da yadda za a yi kaza da yadda za a yi kaza shi kuma malaika israfil tun da Allah subhanahu wataala ya halicci kaho wanda za a busa a ciki Allah ya bashi kahon ya riki ya yake riki da shi ya tsora a kan bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa ya rasulullah ya rasulullah ba ka hutawa bayan wufira laka ma ta kaddama min zambika wa ma ta'akhkhar Allah ya an riga an gafarta maka duk abun da ya riga ya shuke. Allah ya yafe maka abun da baka yi ba Allah ya yafe maka amma ya rasulullah kullum kana razana mu kai ma yadda kake aiki kuma ya zamu kana ibada kana wannan kana wancan duk wata gwagwarmayar addinin Allah da kai ake kai ne jagora ba ka zama ka huta to mu ya zamu kai fa an gafarta maka gaba daya amma ba ka tsaka tsaya mu ya zamu annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ce musu yaushe kuke tsammani in zauna a huta bayan ni ina ganin cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci kaho ya ba wa mala'ika Israfil wannan kahon ga shi shan ya bashi ƙaushi kuma ya tsora a bakinsa jijiyoyin wuyansa sun kumbura fatan goshinsa ya tattare ya zuba ido yana jiran umarnin Allah ne kawai ya busa a musu ni fa na ga wannan na san wannan yaushe kuke jiran na huta yaushe za ku jira na huta yaushe za ku ga na nitsu har na koma hutawa har na zamanto na manta abin da ake ciki ta ina kuke tsammanin in har ma in zauna ina jiran cewa yanzu lokacin hutawa yayi ni da na san wannan zuwa ba ya ce mala'ika israfil ya riga ya tsora kafin a bakinsa jijiyoyin wuyansa sun kumbura fatar goshinsa ya cike jira kawai yake na umarnin Allah mana kawai ya busa amma dukkan shiri na ya busa ya riga yayi wannan shine abun da ake ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake yanda ya seta duniya ya dora da shekarun da yake za ta yi sai an koya ya za a yi duwa halhalu in ma mutane suka ga sabon Allah za su yi ta yi su yi ta yi a kiyaye kuma Allah ya kare mu duk abin da za su yi sai shekarun duniya ya yi. saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake ba tsoro na barazanar masu barazana don mulkinsa ba wanda ya isa ya taɓa masa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa ya ce abu kaza lokaci kaza zai faru wai don barazanan masu barazana a rage lokaci ko a kara lokaci Allah baya wannan dan adam wannan amma Allah subhanahu wa ta'ala baya wannan Allah subhanahu wataala wai don yanayi ya sa ya ce abun da ya zartar haka za a yi amma yanayi ya gurɓace ya sa Allah ya fasa wancan ya dawo ya canja Allah baya wannan Allah baya wannan mulkinsa ya wuce nan amma ga ɗan adam dole idan yanayi ya yanayi wani abun da an zartar da kaza za a yi amma saboda yanayi ko don lura da yanayin jama'a ko don lura da yanayin ƙasa ko don lura da yanayi gurɓacewarsa ko kuma kyawunsa ko wani abu yana iya sa abun da ta an zartar ba haka za a yi ba ko kuma an zartar haka za a yi kaga an canja saboda mai saboda yanayi ashe kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana yin abun da yake yi bisa tsarinsa da ganin damansa da ikonsa da cikin mulki irin na jalla Za ka Allah subhanahu ya ke gaya wa mutane me kake tsammani idan aka ce yau an dawo da rayuka zuwa ga ma'abutansu ko kuma wa idan nufusu zuwijat me kake tsammani idan aka taro dukkan rayuka zuwa ga makamantansu ma'ana aka taro kowane irin dangi ga dangin ma'ana kowane irin familin tsarin wato halitta aka tara ta ga jinsinka ma'ana kowane jinsin halitta aka dawo masa da ransa kuma aka tara shi ga jinsinsa ne kike tsammani ana fassarwa idan nufusu zuwa jirgin ma da haka ko kuma wai zan nufusu zuwa me kake tsammani idan aka aurar da matan hurun ɗin ga bayin Allah muminai me kake tsammani ka wannan amfasa fassara da haka amma ala ayi halin wa idan nufusu zuwa da muka ɗauka karancewa? cewa me kake tsammani idan aka dawo da rayuka zuwa ga ma'abokansu idan aka dawo da rayuka zuwa ga ma'abutansu da can Allah ya ɗauki rayuka aka farfakan su gaba daya sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo da rayuka doka aka dawo a cikin wani lokaci da wani irin yanayi da wani irin abunan eh, wahala Allah subhanahu wata'ala ya dawo da rayuka to me kake tsammani fa idan nufusu zuwijan me kake tsammani idan har rayuka aka dawo da su gama abutansu da wanda ya riga rasuwa da waɗanda suka rasu tun karnoni da suka wuce da waɗanda suka rasu baya bayan nan to idan ya kai faru me za a yi Allah ta wa idan mau'udatu su'ilan me kuke tsammani idan aka tambayi ya ta mace da aka binne ta domin yana daga cikin abun da aka rinka yi a jahiliya larabawa ba sa son 'ya'ya mata kuma mutum ya aiki ya ta nace to shi kenan kawai an samu abun kunya suna sun canfa cewa ma ya ta nace mutum ya aike ta to shi kenan yana samun wato annoba a rayuwa misali ko talauci tattalin arzikinsa ya karye ya ci baya ko kuma kawai wani abu da yake nema ya zo ya rasa ko kuma wani abu ya shigo masa cikin harkar rayuwa kawai inda ya ce don haka suka canfa wannan suka zama gaba daya tun aka ce matar mutum ta haihu farkon abu ita sai ji mai ta haifa an ce ya ta mace sai ga sai kuma koyi kansa ba zai biyo ta layin da jama'a za su ganshi ba ya tawara wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib Allah subhanahu wata'ala ce sun yi wannan a jahiliya idan ka kai wa ɗayan su albishir matarsa ta aihu me ta aifa aka ce masa ya ta mace ta aifa zalla wajuhu muswajjan Allah subhanahu wataala ce sai kaga fiskar ta tayi baki irin ta turbune ta shiga bacin rai saboda matarsa ta haifi ta ta mace wa huwa kawim kaga cikin kishi bacin rai Jamua ya tawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi bal yana ma ɓoye kansa yana jin kunya yana ɗan gefe gefe daga ganin idan mutane kar mutane su rinka ganin sa in ya hango mutane ta can su an ce masa mace ta aiki ya san ta sai zagaya ga wancan hanya kar ya bi cikin mutane su ke zaune su gan shi wai min su ima bushi a biyi saboda mummunan abun da aka masa albishir cewa an haifa a gidansa a hu ala hunin am yadussuhu fi turab sai so ma yanzu ya ci gaba da rike wannan ƴaƴin ne a bisa walaƙanci ya rika sai nan kashi sun yi dusu fi tsab ko kawai ya tona rami ya binne ta wanne ci ne ba ala sa'a ma kuma sa'a ma kuma. kai wannan hukunci nasu da wannan abin da ke yayi muni da Allah subhanahu wataala haka suke haka suke yi a lokacin wato amma idan ka duba yanzu wasu suna yin wannan jahiliya har yanzu wasu kuma sun ma wuce wannan wasu kan nema gaba ɗaya matar ta aihu ma ba su ba maganar ya ta mace ko ɗa namiji ba a ta aihu ma ba su a nuna mu a yanzu aihuwan da ƙarfi ake ƙayyade shi da ƙarfi ake hana shi da ƙarfi ake hana ya fito daga namu ya fi na jahiliya su wancan su na da yaya maza ban da yaya mata su ana su ɗimuwar da haukar to alamu mu kuma gaba ɗaya ni'imar Allah ce ta wannan bangaren gaba ake faɗa da ita ran da sun kyamaci wani kankare sun bar wani kankare ma Allah ya zarge su ina ga kuma wanda su haramun suke kai tsaye yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ta kusulu aula da kuma khashiyata imlaq kai tsaye kawai Allah ya haramta abun amma su yi suke annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyu dhanbi a'zam wani zunubi yafi girma yace al ishraku billah ko an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka thumma ay abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yace ya rasulullah sai wani ta an ta'kula waladaka khashyata an yaq'ama ma'ak shine mafi girman zunubi mataki na biyu ban shirka abu na biyu kawai shine mutum ya kashe ɗansa saboda wai tsoron kan ya ci abinci tare da shi ma'ana kada da yake abinci ya rage saboda littafe-littafen da ke yi idan ya aiki ɗan yanzu kuɗinsa za su ragu menene menene da sauransu wannan ƙasar basira ce don haka a yanzu muna yin abun da jama'a ana yin abun da ya wuce na jahiliya kyamar aihuwar gaba ɗayan ta ake su kuma can ba ma kyamar ta gaba ɗaya suka yi to sai ya to da aka haifa mutum ya ci mace a wancan lokaci yadda suke yi kushi sai ya zo wa'adul banat sai zo a tona rami kai abun nesa daren ta ma kai abun nesa har ta mutu da haka karewar walakanci kenan karewar walakanci kenan har ta mutu da haka shine Allah subhanahu wata'ala yake ce musu wa idhal maw'udatu su'ilat idan yarinya da aka binne ta saboda kawai ana kyaman a haife ta su'ilan aka tambaye ka ranar tashin alkiyama Baka ce mata me kika yi har mahaifanki suka binne ki ko masu abunan eh, waliyanki suka binne ki me kika yi za a tambaye ta ranar tashin kiyama ba abun da ce aka binne ta kawai laifin ta shine an haife ta ba tare da ita ta sa aka haife ta ba iyayen da su suka yi suka haife ta amma su ne suka binne ta to wa idan su su'ilan bi ayi zambin kufilat za a tambaye ta wai da wani zunubi ne ta yi wani laifi ta yi ne aka kashe ta Allah subhanahu wa ta'ala ce idan wannan rana ta zo me kuke tsammani ko me kuka shiryawa Allah ce wa idha suhufu nushirat wa idha suhufu nushirat ma'ana kafin mu shigo idha suhufu nushirat wancan al'ada da ake a jahiliya Allah subhanahu wata'ala zai tambaya a kan ta ranar tashin alkiyama ashe mu ma sai mu mai da hankali da al'adun da aka ɗauko yanzu na jahiliya aka sabunta su ake yin wasu hanyoyi daban-daban don kashe yaya a mai da hankali akan wannan Allah ta wa idza suhufu nushirat yaya lamarin mutane zai zama yaya mutane suke tsammani wa idza suhufu nushirat idan takaddi wato takaddi waɗanda ke ɗauke da bayanin ayyukan bayi idan aka watso su zuwa ga mutane za a watso takaddi kowa zai riki takaddan amma man utiya kitabuhu ya yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka bashi littafinsa ta hannun damansa za a masa hisabi hisaban yasira wato hisabi mai sauki wanda aka ba shi littafinsa ta hannun damansa za ka je na cewa ha'umu ƙura'u kitabiya ga littafi na nan ku karanta ku gani ma'ana aikin alkhairi kala kala kala kala za a tafi aljanna insha Allah Allah ya tabbata shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kullu insani ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ranar tashin alkiyama kowane mutum za a fito masa da littafinsa wadda zai riska ya gani ya karanta kuma a ce masa karanta littafinka da kanka ya ishe kai kare kana karanta kawai kan kama ba dan ce kai kirki ko ba kai kirki ba da ka karanta ka sani Allah ce wa wudi alkitab za a aje littafi wanda yake kunshe da gaskiya game da abun da mutum yayi fataral mujrimina mushfikina mimma fihi za ka ga masu laifi miyagun ayyuka suna masu firgita da razana saboda abin da suka gani a cikin littafin wa yaquluna suna cewa ya latana ya kai tonsu ya na su ya kai tonsu mali hadal kitab wani irin littafi ne wannan la yugadiru sagiratan bai bar komai ba karami ma da mutum yayi sai da aka rubuta wala kabiratan balle babba da mutum yayi illa saha face littafin ya rubuto gashi nan ya kiyaye ya kawo Allah ce wa wajadu ma hadira za su samu duk abin da suka aikata a cikin littafin a rubuce wala yazlimu rabbuka ahada ba baya zalunci ba zai zalunci kowa ba ba wanda zai zalunta aqidar suhufu nushira me kuke tsammani yaya za ku kasance yaya kuke son kasancewa yaya kuke tsammani rayuwar ku za ta zama idan aka watso takaddi ya kuke tsammani idan aka watsa takaddi la ya rayuwar ku kuma tsammani ta ta zama wa idan suhufu nushira Allah ce wa idan sama'u kushiqat idan sama aka yaye ta saman nan da muke gani ga tana a gine ta ta zama cikin rauni aka yaye ta har sama'u fa hiya yawma idhin wahiya sama gaba ɗaya za ka ga tana tsatsagewa tana rurushewa ranar tashin alƙiyama sama launi take da shi ba ta take da a yanzu ne Allah ya kaman ta tsaya ya tsaye da ita take da shi ranar tashin alƙiyama kuma yana son ta tsage ta haka ba za ta zama ba ta da karfi tsagewa za ta me kuke tsammani idan aka yaye sama me kuke tsammani idan aka yaye sama wa idan jahimu su'irat me kuke tsammani idan wutar jahimu? shu'irat aka hura ta aka rura ta ta ɗau zafi za ka ganta tana tarmi tana ce ɗan farfaɗin nan da take yi in ce farfaɗi tamkar beni da aka gina tamkar gidan sama an gina gidan sama irin ɗan farfaɗin in kuka ishe ne ɗan ɗanye ɗanye ko ɗan wani ruwa a jikinsa yana ɗan farfaɗi ga ɗan wani baƙin gawayi haka to ita wutar jihar nama ita ce in ɗan farfaɗin ya ɗan faɗi ta zaga kamar an gina beni ne kafin sau da girman sha'anin tarmi bi shawar duka sarkasu wutar jihannama kenan ko bayan hakan a sake ruwa ta ta tsawo zafi tana jiran a zuwa mata makiya Allah Allah kiyaye Allah ta wa idan jannatu uzlifat idan aljanna aka kusato da ita ga masu shiganta Allah ta shiga Allah ta alima nafsun ma ahbar wannan shine jawabin idza kaza idza kaza idza kaza idan aka yi kaza din nan kaza idan kaza gaba jawabin abin da Allah ke so ya kai kansa ya gaya muku labarin da Allah ke so ya kai da kansa shine in duk waɗannan suka faru alimat nafsun ma a ahbarat a ranar ne rai za ta san me ta gudanar alkhairi ne ko sharri shine mutum duk bayanin da Allah ke ya ya kuke ganin in kaza idan kaza kuma ya faru idan kaza kuma ya faru gaba da abin da ke sai sai muku shine alimat nafsu ma ahdar ranan rai za ta san me kai alkhairi ne ko sharri Allah ta alkhairi za mu je dai insha Allah ta'ala wannan jawabul kasam din za mu tsaya abuna jawabu idza in za mu tsaya insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba muna fata Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Allah ka ɗauke mana bala'in da yake damu mu Allah ka ɗauke mana Allah kawo mana sauki a rayuwa ka kawo mana walwala da ci gaba da dukkan nau'o'in ibadu da abubuwan da ya dace Allah subhanahu wataala ka wanda suka kamu da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka yi mana kariya Allah ka ɗauke wannan bala'i innaka سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك